Kalangu, Haka ne kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma Ada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanun nasu. A yau ne an kai bikin mika aiki ga sabbin mambobin hukumar sadarwa ta CSC. sai kuma kungiyoyin farar hula na osa a maradi sun yi wata sanarwa kan hannun da aka yi musu na jerin gwano rahotanninmu na musamman za su mai da hankali kan shirin nan na irazar a yankin agadas. To madalla ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya tara ga watan Afrilun shekara 1999 tara ga watan Afrilun shekara ta takwas shekaru goma sha tara kenan da aka kashe shugaban ƙasa Ibrahim Bare mai nasara a nan sansanin soja na iskadiri na filin jirgin saman Yamai a wannan safiya ta yau an gudanar da fatiya a nan cibiyar jam'iyyar rdp jama'a shekaru goma sha tara bayan mutuwarsa iyalan bari da suka nemi a gudanar da bincike na ci gaba da jiran kotu ta fi da musu haki ƙararraki da dama da aka aje a nan nijar da kuma gaban kotunan shiwi da na ƙasa da ƙasa. Ɗan jaridar nan Baba Alfa na gidan rediyo da talabijin Banfere da aka kura daga Nijar bisa umarnin gwamnati a ranar uku ga watan Afrilun da ya gabata bayan ya shafe shekara guda a gidan yarin Yamai bisa zarginsa da amfani da takardun jabu na birnin Gawo na kasar Mali a hali yanzu tun yau da 'yan kwanaki uku ta da takarda guda da ke kawo masa cikas daga ci gaba da zamansa a Mali mai fansa da abokan aiki da kuma 'yan jaridar ƙasar ta Mali da na ƙetare da suke kawo masa goyon baya na aza ayar tambaya kan makomar ta Baba Alfa yau da yake bayar da wata takarda ta zama ɗan ƙasa. sai kuma kwamitin zartawa na kungiyar ɗaliban ƙasa esn ya jinkirta yajin aikinsa domin shirya bukukuwan tunawa da abin da abin a sha da ya faru a ranar goma ga watan afrilun shekara ta da goma sha takwas wanda suka janyo mutuwar ɗalibin nan mala bagle a lokacin wani fito na fito da jami'an tsaro a nan jami'ar abdulmumin jofo ga dai karin bayani daga bakin sakatare janar na kwamitin zarta na esn algabit idar a cikin hirarsa da tarnan fude ahmed wannan yajin aiki mun daga shi don mu ba dalibai dama su dawo cikin lakwal-lakwal kowa ya dawo don mu samu gobe mu yi commemoration cikin kwanci hankali mu san kuma ina akwana. kwana zuwa wannan ƙara wadda muka kai wajen prokirar don a yi haske saman kashin rai wanda aka yi bara da saman mutanen da suka sa hannu duka don a samu a kauce ran wannan dalibin malabagali gas barkonnin tsohuwa wanda aka aiki da shi ƙarfi ke gare shi bai kamata ana zuba shi ga dalibai ba kuma yadda suke suna watsa dalibai ba haka ya kamata a zanki ba wannan recommendation wanda commission ta yi ba a su an kwanta ba an dawo abubuwan da ake jiya su ne ake yi yau kenan mu kungiya tamu ta daliban Nijar muna tir da Allah wadan wannan yanayi Kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar Abdulmumin Jofo Eno na Anasa ɓangare ya yi yajin aiki na yini guda tare da daktar da dukkan ayyukan karatu domin gudanar da zaman makoki bayan mutuwar wani ɗalibi a ranar Asabar ɗin da ta gabata bayan ya faɗo daga ƙololuwar wani ginin da ke jami'ar. Sita Hamidu Jabiri wato sakataren kungiyar ne ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Domin fuskantar zagayowar ranar da aka yi aika aika a sha goma ga watan Afril, kwamitin jagoranci ya ɗau lumfasawa na soke yajin ɗaukar karatu na ɗan lokaci kaɗan. Saboda haka muka sanar da cewar za mu bi umarnin kwamitin jagoranci. Sai dai kuma akwai wata ba wata ba a cikin al'amarin. Domin wani abokin ya faɗo daga wani sauran beni na jami'a kuma ya rasu. Halin da muke ciki yanzu shine ya ƙara budar da shi har ya kai ga wannan al'amari tare da saka kansa ƙasa daga sauran bene mun keɓe sa'o'in nan 24 mu yi zama makoki daga baya muna nan muna jiran kiran kwamitin zagoranci kuma za mu bi umarnin shi et par la suite nous allons suivre les mots d'ordre du comité directeur A yau ne ya kamata a bada sakamakon shari'ar nan da ta haɗa Abbasa Abdulaziz da gwamnatin Nijar. Lauyin da ke karewa sun taɓo wa cewa abin ya saba wa kundin tsarin mulki. Yanzu alkali na da kwanaki biyar domin aika takardar gaban kotun kolin tsarin mulki. mu tunatar da ku cewa Abbas Abdulaziz an kama shi ne a ranar 26 ga watan Disamban shekara ta 2017 bisa zargin haddasa tarzoma da lalata kadarorin gwamnati kafin a sake shi bayan kotun ya mai ta wanke shi sai dai babban alkalin ƙasa ya ɗaukaka ƙara game da wannan saki. A cikin wata sanarwa ta ranar yau ga, watan Afrilun shekara ta takwas, gungun gidan rediyo da talabijin labari ya dawo kan rufe shi da aka yi bayan jerin gwanu da taron gangami na kungiyar fararen hula na OSA a ranar 25 ga watan Maris na shekara ta takwas, duk da nuna matukar godiya ga kafofin yada labarai na gida da na waje kan goyon bayan da suka nuna masa gungun RTL na sanar da al'ummar Nijar da mata tare cewa duk da matsin lamba da tsanani da yake fuskanta daga bangarori daban-daban ya ce yana ci gaba da jurewa gidan rediyo da talabijin labari zai ci gaba da yin aikinsa bisa girmama sharuɗan aikin jarida yadda ya kamata. Ƙungiyoyin fararen hula a Maraɗi sun fita da wata sanuwa a ranar ciya da yamma domin yin Allah wadda da halayyar hukumomin wannan yanki wanda a cewar su suka ƙi amincewa da matakin da kotu ta yanke na baiwa waɗannan ƙungiyoyin fararen hula damar gudanar da zanga-zanga. Dalilin haka ne suka buƙaci wato suka buƙaci gwamnan yamai eh, wato gwamnan maraɗi bisa halarsa da take saba wa tsarin demokaradiyya da ya fice ga dai sanarwar ta bakin abdu dan malam na ƙungiyar mpcr maraɗi a cikin rahoton muhammad mamman. Ƙungiyoyin warar hular maraɗi na tunasar da mahukuntan yankin maraɗi ba wanda ke sama ga dokar ƙasa. A cikin wannan lamari muna ɗaukar al'ummar ƙasa da ta ƙasa da ƙasa zaman shaida duk da idan kuka diba gaskiyar da masha'arantar yankin maraɗi ta fitar da cewa muna da hujjar mu gudanar da jerin gwano mahukuntan maraɗi sun take wannan dokar ta sakamakon shari'a da aka yanka. Ƙungiyoyin 'yan warar hula na yankin maraɗi na ɗaya muna tilasawa na a sako dukkan abokananmu da aka kama ba bisa ka'ida ba a yayin zanga-zangar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Maris a birnin yami Na biyu muna tilasawa na a sabke gwamnan yankin Maradi da gaugawa ya fita daga jagorancin yankin Maradi ganin irin halayen shi na take dokoki na hanyar demokratik. Bayan aza sabon biro a ranar uku ga watan Afrilu a nan birni mai sabbin mambobin hukumar sadarwa ta CSC yau ne aka yi bikin mika aiki tsakanin tsaffin biro ɗin da kuma sabon biro a nan zauren CSC. Habibu Garba ya haɗa mana wannan rahoto. Kamin a sanya hannu ga rahoton kashe-kashen kudade da shigarsu da kuma yadda aka gudanar da ayyukan sabon shugaba da wanda ke barin kujerar shugaba mai barin kujera ya tabbatar da kwarewar sabbin mambobin hudu ya kuma hamzarta su ga mai da himma ga nauyin da ya rataya a kansu. Ku yi ƙoƙarin yin amfani da kyakkyawan ayyukan da muka yi a cikin mu. kuma tsawon shekaru 27 da wannan hukumar ta yi akwai ayyukan da muka yi da kuma inda aka kasa yanzu ya rage muku na ganin cewa ina ne kurakuran suke domin a kiyaye su Dokta Kabiru Sani sabon shugaban kwamiti mai kula da sadarwa ya ɗau alkawalin karfafa amfanin da aka digai aka samu da kuma kawo gyara ga kurakuran da aka gani a bisa fuskar sashen bada labaru a ƙasar niger. Ina tabbatar muku shahararru ayyukan da kuka yi za mu amfani da fasahar ku wajen tanadin ababe da kuka samar. Sannan kuma za mu yi ƙoƙarin isar da abubuwan da kuka fara da buku samu damar kammalawa ba. Za mu ci gaba da yin ayyukan iya ƙoƙarinmu. le plus tôt A cikin ƙalubalen da ke jiran sabon biron Dr. Kabiru Sani, Hashimu Shinkafa, Sani Yakuba Kaka da Madam Hadiza Khalifa za su tunkarar maganar tallafin da ake ba kafofin labaru da ya mallake yau shekara biyu. Idan muka shiga wasannin ƙwallon ƙafa a wannan mako da aka kawo ƙarshen rana ta goma sha biyar ta gasar da kuma ƙarshen wasannin kai wasa na wannan gasar ƙwallon ƙafa. Ga dai ƙarin bayani tare da Sumana Amadu. Racing FC ta Yame ta durkusa gaban IS Police da ci ɗaya da banza. Union Sportive ta Gendarmerie National ta gama da IS Juan ci biyu da ɗaya. A kokana da Irana ba wanda ya sama wani raga. IS Fan ta balle Entente da Doso da ci biyu da ɗaya. Jeunesse Sportive da IS Nigelec sun tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya. Kanan Sport ta ci nasara kan Jangorzo da ci biyu da ɗaya. IS Guard National ta ci Sahel SC da ci ɗaya mai ban haushi. Sonidep ta ragargaza Olympic ta mai da ci biyar da ɗaya. Sakamakon jerin tawagogin ya kasance kamar haka. AS Sonidep na jeri na ɗaya da maki talatin takwas, AS Fan na bi mata da maki talatin da hudu ta uku, AS Guard National da maki talatin. Tawagogin uku na karshe su ne Olympic ta hau jeri na goma sha hudu da maki goma sha uku, Jangwarzo jeri na goma sha biyar da maki goma sha ɗaya, sai Antanta ta doso jeri na goma sha shida da maki takwas. zagaya. 'yan mai da murtani zai soma ne ranar 18 ga watan Abril 2018 a cikin hilayen kwallo na cikin yankunan ƙasa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Tunzu sai kuma shirinmu na musamman shirin irazar da ke samun tallafin orano wato da a da ake kira areba na shafar murabbaɗin kadada dubu ɗaya na gandari a cikin jauhin ingal da tirozerin a yankin agadas wannan aiki ya shafi mataki biyu matakin farko na gwaji an fara shi ne a shekara ta dubu da goma sha biyu ta da tallafin kuɗin orano na kusan sefa biliyan goma sha ɗaya da hudu da kuma mataki mataki na biyu da ya shafi bunƙasuwa da aka fara a shekara ta da goma sha biyar shi ma bisa tallafin kuɗi na orano na fiye da biliyan goma sha ɗaya. A cewar Ali Saidu Garba ƙwararre a fannin harkokin noma shirin Irazar babban nasara ce domin al'umman wannan wuri ya faɗi haka ne a cikin hirarsa da Tanan Fude Ahmed. proje irajar proje ne wanda gwamnati ya kirkiro don a taimaka ma da mutane bisa fannin abinci shi yasa kamfani wanda ake kema orano kenan arewa sun kama tallafi su da miliyar goma sha dai da dugu fudu don a ci gaba da wanga aiki na irazer in an diba agades jahanes babu ruwan sama da yawa shi yasa ba a noma ma na, na damana amma da nazari da aka yi aka gani cikin kasan na akwai ruwa musamman ruwa da yawa kuma ga hilin noma don ka shi yasa an gani in dai an bi wasu ka'idodi ana iya a ci gaba da wanga aiki shi yasa an yi fas pilot kenan fas na godin na shekara biyu tsakanin 2013 da 2015 bisa fili uku filin nan sun kumsa da agarus kenan cikin komin na kirozerin da tigirit da injigaran cikin komin na ingal to sakamako da muka samu birema sakamako ne mai kyau mun gani akwai abubuwa da yawa da ake iya a shibka kuma a samu amfani shi yasa mun sa alkama mun gani ya ba sakamakon mai kyau kuma gurin shi mu samu hektara dubu guda wanda za mu gyara sai a shibka shi da manoma da makiyaya su samu amfani don ka shi yasa yanzu juye 2015 kinan zuwa yanzu muna cikin fast the development kinan fast the development kinan ya kawo sabon salo sabon salo shine yanzu an kara wirare da projet zai aiki da cikin iraza da ta tamasan kadai ne ake yi amma yanzu mun shiga cikin ayyar tunda cikin ayyar ma akwai manoma da yawa wanda suna tallafi suna su a kama musu to shi yasa proje ya fara kama musu bisa fannin noman nan kuma banda da yi cikin ta mai suna akwai intervention na proje a fannin eh, kiyo eleva kenan akwai rijiyoyi da ake yi rijiyoyi da yawa na makiyaya wanda akwai wanda sun lalace ana gyara su akwai kuma sabbi wanda ake yi kenan sai in ce dai alhamdulillah yanzu mun gani aikin nan muna iya mu ci gaba da shi karshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu, ‘yan sai haɗa ku da Habibu Garba, wanda zai kawo muku labaru da harshen zabarmanci. sauraron shirye shiryen Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.